yanzu dai ana jira a gani yadda umaya babban birnin jihar abia za ta kasance bayan shudewar wa'adin sa'o'i 24 da matasan umaya da ke karkashin tutar umaya youth movement sun baiwa gwamnatin jihar abia ta tsige eze io kano mahaifin madugun kungiyar ipop mr nnamdi kano saboda kin yi wa ɗansa jan kunne a lokutan da harkokin kungiyarsa ke tada kura a jihar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama lamarin da ya janyo rabuwar kawuna a sassan jihar musamman dai a birnin umaya inda ana ci gaba da cece kuce da muhawara a kan dacewar kirar da kuma akasin hakan wannan ne ya sa na nemi ra'ayoyin wasu 'yan kabilar ibo waɗanda suka shaida mini suna cewa we may not know all this why what the father are telling him unless you hear from the father Mr. Amanzo kenan wanda ya ce kamin a tsige sarki akwai tsarin da ake bi ba za ka wayi gari kawai ka ce za ka sige shi ba saboda abubuwan da suka faru kuma ba lalle bane mu san abin da shi baban ya sha gawa ɗansa sai dai mun ji daga baban ni dai ban goyi bayan hakan ba shi kuma john uzoma ya yi allah wadai da kirar yana cewa But mu wani onwe mu na-ekwu na ọ dị wrong ịchụpụ pa Nnamdi Kalu because of eh, ihe na-emebe ya. Nnamdi Kalu is not a more boy. Ya ce bai dace ba a tsige mahaifin Kano saboda abubuwan da ke faruwa a fadarsa. Nnamdi Kanu ba yaro ba ne, kuma in ya ɓaro abin da zai kai shi gidan yari ai shi ne za a ɗaure ba uban ba. A nawa ra'ayi dai bai kamata a tsige mahaifinsa ba, a maimakon hakan gwamnati tana iya ta ja masa kunne. Justice Umunna wani malamin boko ya ƙara nasa da cewa. For me, is unconstitutional and um, is unethical as well and ridiculous. Ya ce a nawa ra'ayi dai, tsige shi ba shi da wani hurumi, kuma abin ban dariya ne cewa za a tsige shi saboda bai saba dokar ƙasa ba, kuma ban taɓa sa yana shishigin da zai buƙaci tsige shi yanzu. amma Mike Okechi ya faɗi akasin hakan yana cewa. Yau nun da na mai ha. Ya ce tunda dai a fadarsa ne duk abubuwan nan ke faruwa. kuma bai taba wa ɗansa faɗa ba game da tashe-tashen hankulan da yake haddasawa ai wannan na nuna cewa yana da hannu a lamarin babbar magana nan ita ce yadda za ta kaya tsakanin 'yan ƙungiyar Umaya youth movement wacce ta ce za ta tsige shi muddin gwamnati ba ta yi hakan ba da kuma 'yan ƙungiyar ibeku youth assembly wacce ta yi barazanar nakasa lamura a birnin Umaya idan har aka tsige shi alfonso sokorigwe muryar amurka daga Umaya, najeriya